أردت بقولي ننبو أن أهل السنة يقولون إن نفيني بكشية أهل السنة ثم اختلفوا يا عبد العزيز ما يورد abin da aka ce muna ba abin da matashin ta'aliku ala ma nasabahu ila ahli sunnati min aqwalin adil imami yanil imamati ba'da ali mana ƙara magana ko ƙara ta'aliki ala ma nasabahu ila ahli sunnah akan maganganun da wannan ɗanshi a ya jingina shi zuwa ga ahlus sunna min aqwalin anil imamati na maganganu akan abin da ya shafi jagoranci ba da ali abin da ya bayan cikawan aliyu abubuwan da suka gudana to tsarin bayani akan maganan da wannan ɗan a yayi شيكنان أنس فيت وأما قوله ثم اختلفوا دقنان نجيش أهل السنة سقيفة فاني فقال بعضهم إن الإمام بعده الحسن بعده يعني علي كنا وبعضهم قال إنه معاوية وانا سينا مثلا مثلا شيئا دي فتي عجم بايا إنا وانا رأي مثلا fayu kwalo sai a ce lamarin ba haka su iki ba ahalus sunna lam na fi haza. lokacin da Allah ya wa Ali cikawa ba ai ba ai sabani ba wannan su ce Hassan ne wancan su ce Aliyu ne ba a samu nasara ba don haka yana fakin na gangan da bai san su ba أهل السنة لم يتنازعوا في هذا بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق حسن إمام حسن إن عراق ثم ثم بايع مكان عليه وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك داما أهل الشام آه، سنة تاريخ معاوية ba ce masa halifa ba ba ce masa ba halifa ba jira kawai suke yi ya hukunta wanda suka kashe usmanu su biyo shi shi kuma yana cewa su biyo shi sai ya hukunta waɗanda suka kashe usmanu Suna aka dinga samun keke kaka abu ya kai shekaru da kai inda ya kai wannan shi ne to bayan allah ya wa alihi sikawa shikenan ɗan iraki suka baya wa hakan suna ji dama kuma yan sham suna nan tare da mu'awiya amma su ce an yi saɓani wannan ya ce a asar ne wannan ya ce mu'awiya ne ba su yi saɓani ba kanta da dama mushkilar shi a suna faɗin abin da ba sani ba yi zage ta wasu ajhalul umma kusan ba wa sun ma saƙul imamata sannan sai dora shi da ɗan shi'a eh, suka kora imamanci fi bani umayya summa fi bani abbas fa yuqalu shi ta wannan jumla da za ka ganta a cikin baka daga summa an buɗe baka da aka gama summa bani abbas aka fashe rufe baka wannan baka yana nuna maganan wani ne ba maganar cikin littafi ne wannan maganar kan shi an ne wanda ake wa rabbi fayu ƙwalo shi ma nan sai a ce masa ƙalu sunna la ya na innal wahida min ha'ulari kana huwa alladhi yajibu an walla duna man siwahu ba sa cewa ɗaya min haula daga wa'annan imma mu'awiya ko abbasawa banul abbas anin min ha'ula'i kanu huwa allazi yajibu shi ya fi cancanta an yi walla duna man siwahu a wajen cancanta duk ya fi kuma ba su yi ma mutu a kan wane ne ya zama wajibi a bishi a cikin su ba su ce ba wala ya ƙolona innahu tajibu ta'atuhu dole ne a yi ta'awa wancan ban da wannan sai kulli ma ya amur bihi cikin duk abin da ke ba da umarni da shi a abdal alusunna ya kubiru na bilwaƙe suna ba da labarin halin da ake ciki na kawai wa ya amuruna suna umarni da abun da ya zama dole inda eh, halin da lamarin mutane kai ga mutane su lokacin ba sai ga abin da ya zama dole a yi idan abu ya koma haka ce e to yanzu ga abin da ya zama dole a yi fa ya yashhaduna bima waqa suna shaidawa abin da ya auku wa ya'muruna bima amara Allah bihi wa rasulahu suna umarnin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da shi sa ya umarni da shi fa yaquluna suna cewa haula'i humul ladina tawallaw wa inna sunne wanda suka jibinci mulkin wa kana lahum sultan suna da karfi imma banu umayya ne wa imma banu al-abbas wa innan sun yi karfi suke da karfi ainihin lahum sultan wa ƙudura ya ƙadiru ala makasidil wilaya suna da ƙarfi sun yi ƙarfi wanda ya na suna da iko da wannan ƙarfin ala makasidil wilaya abin da shugabanci ke bukata wanda shugabanci na bukatan kawo zaman lafiya shugabanci na tabbatar da maslahohi shugabanci na tabbatar da faɗaɗar addini shugabanci na tabbatar da kwantar da rikici da suka ci nasara a cikin sai su ne shugabanni amma ba ta lalle sai dai nan ne za su zo su samu za su gudanar da abin da za su gudanar in ba haka ba ci gaba da yaƙi Hala suna ba su ci haka ba min ikamatil hududi ne maqasidul wilaya daga cikin abunda shugabanci ke bukata min ikamatul hududi tabbatan da haddi za su iya tabbatarwa bulalar mazinaci ainihin zartarwa da mazinaci da hukunci za a ce da saurayi ne ko bazawari ah, wajen kenan da gudanar da yanke rigingimu tabbatar da zaga su zama ta wa kasamul amwali suna raba dukiyoyin da ake da su dukiyar ƙasa sai ta ce amwalo dukiyar ƙasan kaga an tara zakka an tara fai'u an tara wane ne an tara an tara to wannan dukiya wanda zai iya raba ta yadda ita ce a yi adalci a raba daidai gurgudu alkamalu lillahi to wannan zai iya raba kaga an samu maslaha kama duk kullum abin da ke kawo abin da ke kawo kusan raba dukiya wa tauliyatul wulayati da tsora mulki wanda mana babban mulki yana tsora ƙananan ƙananan mulki wurin zakarwa sannan wa makasidul wilaya nawa kenan uku ikamatul hududi wa kasmul amwali وتولية الولايات هو إذا فقط مدامزة وجهاد العدو دا يا تمك يا دا تسشبو قفاش مسلمي فاقق أدين مسلم شيء أن أتفا موانا مقاسد الولاية يا ذو وإقامة الحج دا إيد دا أيشين حج إذا وانا حج دا أشي فأنا يسلي بركة الله na san ma ba za a taɓa tunanin haka ba shin da za a yi shi kawai yadda ake to ko kasuwa ne za a yi tana da ka'idoji in ba a bi ka'idojin nan ba ku za a halaka kowa ya sai da kayansa inda yake so kowa ya shigo ta inda ya zada ba kowanne faki inda yake so kowanne ya shigo yi mene ne tun da wurin ibada ne ba zai taɓa ba a yi haka ba to kaga kowa a nan ma za mu iya gano ashe to masallaci ba za a bar shi haka ba dawo kuna ba za ka ga mutane suna kuka masallaci a ba ka'idoji mutum ba zai zauna inda yake ta ba a isa mata sai ko ba taɓa yin haka ba dole inda har dai ba ku da ikon kontrol ɗin mutane a masallaci to ku rufe masallaci ku bai ta ba ku zama kuna da masallaci tun da ba ku iya sarrafa shi da aikin hajji dole sai da hukuma mai sarrafa abubuwa mai karfan baki mai shirya baki mai shirya rana kaza za a je kaza lokaci kaza an tashi daga kaza daga nan an gankara zuwa lokaci kaza in ba ana datse mutane ba sai lokaci ya da za a taho sai lokaci ya da za a shiga kuma in an iyakacin ka nan ba za ka tsallake daga nan ba daga nan za a fi sauri kaza daga nan za a kaza dole sai an samu hukumar da za ta tsara wannan ko yanzu misali aka ce lafi mu mota ke shi barkatai ka shigo ta kawai na ai wasu za su yi can ya fi daɗin alwala Ya hmm? su je sun amma ya wurin mata ko sai garfe shi wata kuma ta ce ita ma gaskiya ya fi daɗin alwala daga nan za ta wasu yaron labin za kaga akwai hukuma ba za ba in ma ki je can ki yi alwala ki fi can ki sallawa in ma ki wuce da wata za ta zo ta shigo cikin masallaci ta ga masu hon gaba da hijabi da rana ta ce na zo da wuce ya ce awa to dole sai da hukuma da gudanar da ta in ka ce za a zauna babu doka kowa zai yadda ya ga dama to abubuwa yake ba zalunci za a ci gaba da yi zalunci dole in an tsara doka kowa sai ya biyo ta ƙarƙashin dokar nan to ya kama hajji wal a ayadi haka idodi wal juma'i da juma'o'i da kai zalika min maqasidil wilaya wanda suka yi ƙarfi suna zartar da irin wa'annan su za a yi musu ɗan a kan haka amma ba su ware ga waɗanda suka ce suke wajibi ba wa'ancan ba wajibi ne ba ina ne duk wanda yi nasara a ciki to shi nan shi ne shugaba wa yaquluna suna cewa innal wahida min haula'i guda daga waɗannan wa wabuhum da ke wakilansu wa gairuhum la yajuzu an yuta'a fi ma'siyatillah ba a masa a wurin saɓawa Allah bal yusharaku ana haɗaka da shi fi ma ya fa'aluhu min ta'atillah a taya shi a aikin tare da shi fayuguza ma'ahu alfafar. ana yakan kafirai tare da shi in ya kira a je a aikata kaza a ga wasu sun kunno a fito a zo abin nan to za a musu kara ويصلي معه الجمعة ذا أي صلى الجمعة تاردشي والعيدان لإيدولي ويهج معه أي هجي تاردشي ويعاون في إقامة الحدود ذا أتيم يا تارد وانا شبرا وجن تبت هجي متمن من ذلك والأمر بالمعروف da ay yi umarni da kyawawan ayyuka tare da shi ani wannan hayanil munkar za a saya shi a kawar da duk wani munkari wa amsalu zalika yu'awanuna ala al albirri wat taqwa ana taimakan su wajen jiru da taqwa wala yu'awanuna ala al-ithmi wal udwan wa yaquluna suna cewa innahu qad tawalla ghayru haula'i wa'inda ma ba wayan nan ba kuɗi shugabanci a wannan bil magaribi ta'ifa an samu jama'a a magarib sun yi mulki min bani umayyata wanda daga nan har mulkinsa ya tsallaka yammacin turai wa ta'ifatu min bani ali jama'an banu ali sun yi mulki wa min al-ma'lumi anna an-nasa la yuslihuna illa bi wilaya illa bi wulati mutane ba su kyautatuwa tafiya ba za ta yi kyau ba dole sai da shugabanci tafiyan da aka zauna babu shugabanci ba ta albarka ai ma ba ma za ta yi ba wa annahu law tawalla man huwa duna haula'i inda wanda bai kai wa'annan daraja ba min al-mulki min al-muluki daraba la kana zalika khairan da yafi alheri yi zan juya ba da khairan ah, Adamu, ah, a da ya ban juya da shi ba na da shi da ya fi babu mulkin azalami ya fi rashin azalami. ya fi azalami haka don zaluncin da za a samu in babu wancan azalami sai ya ninku wanda azzalumin da babu kama yi kwalo fana ma'a imamin ja'iri shekara sattin tare da mulkin imami mugu azzalumin sairun millai da cin wahidatin gida ibami ya fi dare da ba idan hausan a fili take Yayi na ta bai gane hausan ba dare tsaya a shekara sittin azzalumi na jagorantar mutane shi ke hukunci shi ke yankewa shi ke menene ya fi dama-dama da a samu rana ɗaya babu babu ko da misali na ce maka wasu na suna cutar ku ake to cutar ku ta fi dama dama a ci kwana kala shugaba don yanzu misali inda babu shugabanci yana ai dan wani ya gaje ke ce shi dai na farko ba da tafi da ba kuma yana son bi dan bacci ka sai kuma can bayan matan can bai kwace shi ko yau kaɗai aka yi haka ai an yi kannan zaman ku yanzu ko da ji ko ba da kana da kai ya aka yi ma da ya aiki kai na ruku da ni sai ce ya taɓa tukurku ya shi ra'ayi a nan duk inda ya kai akwai mai tukurku ya shi nan ya tattara ya kwashe shi ya ce lauya ce da wannan Wanka turo mana mai tafiya da shi tun da kai ne za ka iya ji mana maganan mu samu fa'ida a bakanan. wanda za a je ta inda ba za a iya magana ba shi ka duk maganar da yake yana sanar da mai yake faɗi a nan wurin da kaza ne a nan wurin da kaza ne a nan wurin da kaza ne idan ana son a yi karafiya ta karafu kuma matan ya su turo nasu a ci gaba da gurzawa hatta Allah ta kasance da saboda haka nan shugabancin azzalumi shekara sittin ya fi kyau shekara sittin ina zalunci to ya fi zaluncin da rai ɗaya wanda babu imani tun da sai an warga da komai daga sama zuwa kafa yanzu ba ka gani zanga-zanga za ka yi la'akari da ita zanga-zanga ta sati ɗaya in aka yi ana zanga-zanga farnar ta sai ta yafi annan shekara mu dawo kusa kusa ko wannan wanda aka yi na ranar aka kowa cikin sai mai hijira ya kama hijira ko da babu ruwanka can ga wanda ya kara mai wannan shi kawai da aka fata masa shafu aka kwashe masa ƙarfi kuma me yi shi ma manya ƙara wancan da sabon mashin an shi ajiye shi kauce in ku ba aka ba rasu nan an kare duk kuka, kawo wayoyin ku duk masu ma ƙara man suka yi hmm? abu ne wannan ganau haka maga illa dai maganar an faɗi ta ka za ta kalli ta kalli ne fa sai azzalari sai ya fi dama dama ranar da aka ce shugabancin ya tsinke gaba ɗaya yau ba yadda shugabanci an kora ma'aikata an yi menene yau ka shiga inda kake so ba mai ba wanda sai tare ka ko haka ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال لا بد للناس من imarati sai wannan mukai wa kullu man tawalla kana khairan min al-maduri sai a wayewa din ya bashi ya tsaro